بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا شاهي لقريدة عن سن الستة أشكل مختصر خليل ثم منا بادنا انتقال yanzu to wannan gambu an buɗe wannan kofa ba da ke wannan tsari al'itikafu na filatun da su itikafi ba hudun da na ba na hila saboda haka yana zama a abin alkhairi ga wanda an da iko ba lalai na ba da shi ne itikafi Wasu ya وصياحته لمسلم مميز inganci itikafi yana kasancewa ni musulmin ga musulmi mumayyizin wanda abu bai yanzu yana furta hidabi musulmi na ko bai cikin maye ko ba kuɗi baki ba ne ta an kai magana yana gana abin da aka wata itikafi yana inganta da hmm. to kuma ana itikafi da mutulukan azumi wato cewa mutulukan azumi ana itikafi da azumin ramadana ana yi da azumin kafara ta kashi ko ko azumin nazari ko azumin tsawo don haka mallaki bi mutulukan tsauni ba sai wani azumi haka ƙwararre ba kowane irin azumi ana iya shi da an ka ce amma in ba na nazari na ba walau nazaran na yake ko da azumin nazari na ko da mutum na eh a ikirani eh, eh. mutum ya yi nazari yake lillahi alayya sau kaza ko lillahi alayya in kaza au mu kaza ya abu kaza ya au kuma abu ne kaza Ya abin na sai hau to sai su cikin masallaci tare da azumi abin ingancin da itikafi mai kasancewa na wa masjidin da masallaci ba a itikafi waje mutu إن كاد أنسي فلا لمن ضربه الجمعة فتجب به فالجان هنا ليس كراكي سيدا وان دي يزم فرلا تي جمعة باما تنا با بابا وانا با وسنا وجبا لسكي مسلاة نن جمعة كم كمون جانب وكيدي جانب كيف يا غير هذا كيف يا غير هذا كيف يا غير هذا ina ka biya shi ma wani ba a tsayawa ga rihaba ba a tsaya ga rukun mutakila mala ya ƙara bayani ya ce ne mimma ta suhu fihi jumu'atu mimma abin nan da jumu'atu jumu'a ta suhu take inganta su ciki domin jumu'a ba ta inganta ga rihaba jumu'a ba ta inganta ga rukun mutakila in ka ji an ce jumu'a ta inganta ga rihaba za a kalmasi in gaji an ce ta inganta ga rukun mutasila da kalan masjidu war rahabat sannan ta inganta ga rukun mutasila duk hanyoyi da ke taruwa da masallaci to in masallaci ya kunci rihaba ta ya kunci in ta inganta ga hanyar ta gwada in ji Malla. aha hmm. Hmm. haka wala ba kun kika zai in ko ya zama bai itikafi cikin jami'i ba to kharaja ya haita daga masallaci wa illa in ko inda ya zai ya itikafi masallaci na wanda juma'a ba ta waje ba a juma'a to sannan kuma ga ranar juma'a ta to kharaja sai ki fita daga masallaci zuwa juma'a wa batala itikafi ne ya baci ina misalin inda itikafi ka baci yake kamar kamar da abawai kamar inda uwa ta da uba ne ya zamba su da lahiya ya fita ɗayan uwa ta ko ɗayan uba ne wani bai da lahiya ya fita zuwa gaida suna cikin itikafi to in ya fita itikafi ya baci ɗayan uwa ta ko uba ne غلام غلام اما يا تجي غدا وند ادر اتكافي ما سي سي جوا غير سي كوبل اتكافي لا جنازته ما معا اما فند اذا كنت في جباك اه هنا تعرف باشي على التاشي zuwa janazan nan tasu gaba ɗaya da sun ka domin nan ba mai kirgiga cikin su amma can da uwa abatar lahiya su bana da rai wani akar hai wannan su ba wadda ina misalin inda itikari ka ɓaci yadda an kai ta wa kashe haratin wa'in wata bai sai da ta zai ta hamulin ta ko sai da ta zai a da'in ta ka sa a da'un harfi daban ta hamulin harfi daban to in ya ta zai ta hamulin da yana cikin masallaci in fita in ya fita itikafi ya fashi haka nan kuma inda zai a da'un da shi ma itikafi ya fashi a za a yi wani du'a da bi masjidin alƙalin ya zo masallaci a zo nan baki kowa masallacin alƙali ya zama mu faɗa mai wani abu ya gida alƙali su koma kotu sosai ko kuma alƙali ya turo amintattun mutane ba su saurara ba ko kuma a yi shaharkun na ƙani in ce da zinata a turo mai mutum hudu da ke ishadu ala shahadu su kai da akan kai da in ko da ta wannan wadda aka misali mutum biyu to a turo mai mutum biyu domin sai da zuri'in shahar sun nakalta mutum goma shi suka bar shida amma in sai da ta eh? goma sha shida ko wani mutum guda mutum hudu mutum nawa ake da zina to hudu gida hudu amma in shaida ta wata adadin misalin mutum biyu ثلثي مطلق أيوة. ما دلا فوق أي شهادة النقل أو تنقل عنه اشهدوا على شهادة ina inda ina inda itikafi ya baki a injilin laki Allah tsare mutum da cikin itikafi ke yi ta da aka ga shin ana ana magana kwasan mai iya suke ya rage shi saboda haka ba maganar ma ita kaji aka yi ba shi ta kai ne aka yi a kabu itikafi ya ɓaci ina irin misali irin itikafi ya ɓaci wa kama mutumin saumahu kama abin da ɓata mai azumi duk abin da ɓata azumi ne to ya ɓata mai itikafi yana cikin itikafi cikin rana ko sha da rana da gangan babu nuji itikafi ya ɓaci eh itikadi eh, ya ɓaci ba magana abu ya kai ni mallan yake waka su kudu lailan aka nan idan sha abin ba gida da daddare ne eh, suka harama amma amma ban inda da ke harama alfuta awo wanda ba ɓaci ubara na ne kura mai nuni ya kyali ban ji abin da ta biya amma da kyali a ya dawo in ya kyali ta sai ba fara itika sai ba da koko in ya ci da dangan cikin ramadana ni aka yi sun ce da cikin ni ba nan gana ba? Eh. Eh. itikafi bukatar ranka abin da itikafi abin bai kuma ranka wannan kwana awo so mu malaman magadara na da malaman magari iya da wani hilafa wai ana riskar da kaba'ira bihi da ma'aikata sai ko ba halittar da ita sai an kai tawili ba ko guda ba nan malaman bagadada na malikiya da malaman magarib na malikiya sun kafa sun zo mu jiya wadda adana waɗai intikari da inganta na da rashin take iyali ya tashi iyali ya ba su intikari da inganta na da barin ubula da kyawa هكذا اعتقادي بان انت انا دبرين شاوى هو جاتي هكذا اعتقادي ان انت انا دبرين مباشرة انت تي ان بعد ما هيلا با اكي وإلا قائد ناسك كون هيلا تكم من كيدا كما اعتقادي اعتقادي يا بات وانا قصو ابوا بلا ترى اصلاح اعتقادي انت دي ترى لك ترى ولا جاتي نتالي مكتب wa ya azana da aure a wamra na garin nazarin A. in shugaba ya iri ga bawa ko iri ga mace a cikin alwashi wani abu ta yi alwashi ko bawa ya alwashi to daga baya ta bayyana mai shi abin nan bai so aiki ƙarya ce mana. in shi a shugabanta mijinta ko ku shi a shugaban gabawa, in shi ke shari'a shugabane ta ko ba haka na ba shi musulmi shari'a kai mai kariya ya ta zuci a za a cikin ƙarfi tana sai shi in ka ya ce da ɗan rinka ya haka wala ya kira ba su kuma ka gairihi kamar wani na shi nazari in dakala amma ya fi shiga ya yi mai izini ba ga nazari ba ya yi mata iri ba ga nazari ba amma sun riga sun shiga bawan gana mace wannan shi ma fala mana ta kuma ta fito fala mana wa mamma ma sabaqa minhu aw iddatin illa an tuhlima wa in bi iddati mautin fa yanfadu inna la rikita lahi wa ma ka tuka ita mace ما سبق عدم يرجع منه بدري كارجع تاشي كي يتكاد يصير هم يجيبون يصير تاعهم يتكاد من سيره من قارن فكان يجاو جوا إبرة كذا أما ذا أني سأر قارن كذا هكذا كارجع تاشي كي أيكين هدي سيره من يجيبون وأتمت هاتك أيكين هدي ita nan ta za ta yi ta in ko ta riga ta yi alwashin itikafi ta manta ta ta ya mutu ba magana itikafi ta ta mamma ta raba zuwa ta raba kuwa sai aka samu tare sai kan bayi mace ta biya haji sai mini ta mutu sai mace ana ta hankali haɓar ya kan mamma ta bata ko kuma idda Sai gaya dukkan itikafi mijin ke sake ta ko ya mutu barka ta yi alwashi za ki yi itikafi sai shi sake za ki ce na gada itikafi ba ki ta kana sai inda sai riga ta ya harama da haji ba an ka ce in ta yi harama da haji idan mutuwa ta wannan shi kan ba ta zarcewa sai dai ta ta inda malla yi kura da yin sai to in da ta mutu ko da ita mutuwa ta yi shi ka gama haji ka gama zuwa ga haji cikin kira su daga idda ba a yawon wata matsulu to ba kila sa ba to mu zo a'a wai nina na ya ɓaci suna mala yake wata butun ya ɓaci wajen fil zama gidan miji ta kwana wanda ka kasa ba barin gidan nan gare ta ya kankanta nina na an kakiri an matsayi da shari'a ba wanta gidan okay to mu karatu wancan wajen tun da kwanukan ya faɗi ko za ta shiga cikin aikin hajji wancan wajen ya faɗi ita za mu shiga gaba sai ta karatu muka bi a jumla ta karatu wa in mana a abdahu in shugaba ya hana bawa na cika nazara alwaki. wa alaihi ya ataka sai hankuri an rijaye shi amma iya yansu su suka da shi a yau ba alaihi na ataka to shi shugaba wala yamna'u mukatibun yasiru bai hana bai hana bawa ne mukatabi yasiru dan kadan ne in kaci yake mai gida na alwashi zan shiga in kafi in samu dan kwana biyu ko uku in yi muna tare da kuwa ko bawa ya fara da ne kuma ne kafa waɗannan kwanuka ba su shiga gidan sauran zai fata hana domin yanzu a yi rabi na ina mun kawo kawo kuma kudu walazima yawo mai yan nazara in ya alwashin zai rikita kafin lailatan ya lalce su yi mawa lailatan amma banda inda alwashin tashin yi ne wannan wasa ta kike wata tabu'uhu fi mutulaki ya lazimta shi ta tabu'i na shi yau shi gobe shi jibi in yace zan yi kitabi kwana kaba bai fara kasu wa mana hudu ila duhulihi an ga nake ya lazimci abin da ya niyanta na daga kwanuka lokacin da ya shiga من صفاته هنا مثال فمر لك الجواج فكر لله على ان دارنا مسجدا في الاتفاق يقول من ليك لله على ان كتب نهارا انا عزيز انا قيس هو نساء ما نبغي ولا يلزم فيه حينئذ صومه su na har sai da ta wannan lokaci a na sai alga ya ke ki a to wai a cikin lizinta cikawar wurin da ya shiga da rashin lizin shi an kai ta wuni guda biyu makaranta mu da wani muke sun fahimci wannan to mu zo karatu ya lazima itiyanu sahilin zoma bakin gaɓar kogi ga wanda ya yi niyya azumi jiki ya lazim ta maka zai ya ce bakin gaɓar kogi inda aka riba ana dafon makiya in mutum alwashi zai yi ya lazim ce ke ce wannan wuri in ji mallam in mallam ya ce ba ta yi bai ayyana ba ya lizinta zuwa ɗayan masallaci guda uku fakat ga wanda ya alwashi littafi ya gari ta in ko ba suna ba uku ɗin ga su fi nan gari muna ta da kuwa in mutum ya yi alwashi ya haɗa da ubangiji zai iya tsari masallacin madina ko zai masallacin sa'aba ko zai yi kudus ya lalace zuwa ha to amma yau inda ake ai wanda aka fi ko yana ya wani shi a to ai na da kawo shi to a dole ba na halaye kira illa an ya galaba aka buhu ba an kada hajji ba ma saboda yawan halaka in dai galibi in jirgi uku ya lodi da ta guda haka yi sai an a jawa don kakkarin cikin wannan daga cikin cikin ruwa to balle nazarin zuwa a sallah to amma in mutum nazarin wani wuri kamar nan abin nan nan gare mu ba mu da wuraren da ba su da alharma kamar irin su kuma ta alharma masallacin mujaddadi suna alharma gare mu ko irin gwandu masallaci suna abdullahi da alharma to

yana da abubuwan da fata su guda tara hukumai ne guda biyar niyya masallaci azumi hangewa daga barin jima'i da mukaddima ta jima'i da su hukumai su fita su guda biyar sun abin nan abubuwan da fata su guda tara fita don juma'a in ya yi fita ne masallaci da ba da juma'a fita don wasu lahiyar ɗayan uwaye ne fita don jana'izar ɗayan uwaye ne ko ko su duka ba ko ya ta ta yi ba don lalura komi ba ko kuma gangancin ki ko ko gangancin shan abin da ta sama yi da dare, ko kuma takin iyali ko kubla da shawa ko da da daddare na ko shawa ko da ko ga mata ce wadda mai da aka hana ko da da rantanwa su gaji a ɓace ولد معه غرضه ya ita ga ƙwarfi a ɗan alba iya alwaki tare da azu na ita gaji ainihin alkhairinsa domin gabatar da wanda zai addu'a kada a manta da ɗaurin auren da za a gabatar da shi insha a gidan malam rana asabar misalin karfe goma sha biyu insha Allah da wanda za a yi insha Allah a mahauta